yau ne shugaba muhammadu buhari na najeriya a fadar gwamnati ya karbi ziyarar amina ali daya da cikin 'yan matan nan sama da 200 na makarantar chibok da 'yan kungiyar boko haram da suka sace tare da goyon bayan iyayenta da gwamnan jihar borno da ministan tsaro na ƙasa da sauran hafsoshin soji waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da 'yan ƙungiyar nan a yankin arewa maso gabacin najeriya bayan da aka kammala ganawar ne malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnati ya yi min karin haske akan yadda wannan ganawar tsakanin shugaban kasar da maziyartansa ta kasance gaskiya abu ne mai taɓare ko mai sosa rai da sa a yi takaici kwarai da gaske tunda yarinyar nan dai an san yadda aka ɗauke su daga makarantar su yau kuma gashi da aka fito da ita yau ga ta zama uwa shi kansa kuma shugaba Muhammadu Buhari da ya karɓe ta din wato wani abu da ya nuna karfin halima kaga har yar ya ɗauka ya rike a hannunsa ya zauna ya jajanta musu ya jajanta wa ƙasa ya ce yana murna da fito kuma yana jin takaici cikin zuciyarsa na irin wannan abu da ya faru ya ce to abin da ya faru kuma ga ita wannan yarinya wani gwamnati za ta iya maganinsa wani kuma ya fi karfin a ce gwamnati za ta yi maganinsa abin da yake ganin gwamnati za ta iya yi ta gyara wannan abu shine duk wata gudunmawa da wani taimako da gwamnatin Najeriya take za ta iya baiwa wani ɗana ta ko ‘yata ta an ce za a yi wa wannan yarinya. Likitoci tun jiya sun fara duba ta don a samu a gaya za a taimake ta wannan abu da ya samu gari ta kada ya sa rayuwarta ta lalace farfado da harkar rayuwarta ta koma ta zauna da sauran jama'a ta rungumi jama'a jama'a su rungumi ta harkar makaranta da aka datse mata ya tabbatar cewa za a tabbatar cewa ta je ta gama karatunta kuma ba ita wannan yarinya ba ya ce nan babu wata mace da za a hana ta daukan ilimi a Najeriya ko auren dole gwamnati ba za ta yi da a ƙarƙashin sa ba abun kuma da yake ganin kamar eh, eh, yana da wahala shine kamar yadda na faɗa kaga da yadda aka ɗauke ta da a wannan yarinya karama ga shi yau ga ta zama ta rabu amma kuma da aka rungumi kaddara a mai da komai ga ubangiji yana ba da tabbaci cewa gwamnati za ta ci gaba da kokari yan uwanta da aka sace su gaba gaba a lokaci guda su ma a nemo su a dawo da su ga iyayen kana ganin wannan kamar zai zama wata hanyar da za ta taimaka wurin gano sauran 'yan matan kuma idan ma ana kokarin tunani na gano su shin da karfin bindiga kuwa zai iya gano su ko kuwa sai dai da rabo ko sa'a irin wannan da aka yi ga wannan ita amina ali to eh, kasancewa wannan gagarumin yaƙi da soja suka kaddamar a wannan daji na sabisa ai kamar ka tura hayaki a cikin rami ne abinda ya fito daga ciki kai ka san cewa ga sanadi ba karamin fafatawa ake a cikin wannan daji na sauƙi ta yau kwana ashirin da biyu da kaddamar da wannan eh, shiri da sojojin sama da na ƙasa suka kaddamar a wannan duk abin da yake ciki a wurin nan za a fito da shi kuma a cewa da karfin soja eh, da sa'a duka din ana bukata amma ina tabbatar maka cewa soja yanzu ana gwamnati tana ba su makamai ana ba su su haƙi nasu daidai gwargwado ana kyautata musu saboda haka sun tashi sai su ne wa ƙasa yi. mu fata shine abin da duk yake cikin dajin nan mutum ne a dukiyar jama'a ce aka ɗauka makamai ne aka ɓoye a ciki za a kakkaɓo su a fito da su cikin wani lokaci wanda ba mai tsawo ba. Wannan 'yan kungiya na JTF wato kato da gora da ke tallafa wa sojojin Najeriya gurin wannan yakin. Wannan abun da ya faru na gano wannan yarin ya ƙara ba da hasken cewa eh lokaci ya yi da za a ƙara su ma ba su ƙarfin gwiwa irin wanda ake baiwa sojojin Najeriya tun da suna da muhimmiyar rawa da suka taka kuma suke ci gaba da takawa. Dama ai ba ma kato da gora ba. shi fa aikin tsaron nan ba, ya fi karfin ma'aikaci wai a ce wai an ajiye sai mai riga sarki ne kawai zai yi yaki ko kuma zai kare jama'a ko zai kare ƙasa wannan kuskure ne duk duniya inda aka ci gaba jama'a da ke farin kaya da ma'aikatan tsaro haɗin hannu da hannu ake haɗawa a taimaki juna don a samar da tsare zaman lafiya a cikin ƙasa kuma wannan abu da ya ke faruwa a arewa maso gabas na Najeriya ci gaba ne ga Najeriya gwamnati kuma ke karfafa gwiwar haka tare da goyon bayanta. Malam Garba Shehu kenan kakakin hadar gwamnatin Najeriya a Abuja a tattauna da ne da shi bayan da aka kammala gana tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da Amina Ali daya daga cikin 'yan matan nan sama da 200 da aka sace a makarantar su da ke Chibok a jihar Borno ta arewa maso gabacin Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.